بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin ikonsa da baiwarsa da rahamarsa ya sake تلهدي sha biyar ko shida ga watan rabi'in al'afir a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda daidai da 20 ga watan uku 2011 lissafin miladiya manzo sallallahu alaihi wasallam daga littafin arhiq maktub na safiyar rahman al-mubarak furi yau za mu tashi kan inda malamin yake lissafa mana yadda kafirai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam suka ɗauko hanyoyi na tinkarar da ƙoƙarin buce hasken wato kiran manzo sallallahu alaihi wa wasallam daga cikin abubuwan da ya kawo mana akwai nukta ta biyu to ne isharatu shubuhat wato kawo wasu shubuhohi da karyata da kuma karfafa campaign na cewa kar a saurari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to inda za mu tashi shine maganar su ko inkarin su ga za a tashi bayan mutuwa wannan abun a wancan lokaci ba su yadda da shi ba ne malamin ya fara gaya mana wa amma in karuhun alba'sa amma musun da suke yi da inkarin da suke cewa za a yi tashin alkiyama wato za a tashi mutane bayan sun mutu a al-maut falam inda hun fi zalika to ba su da wata koda shubuha din nan tun da yana kawo mana shubuhi ne menene shubuha shubha ita ce abin da ya kama da dalili amma ba dalili bane wanda mai bin wata karkatacciyar hanya na amfani da shi ya ce ai mu dalilin mu akan kaza shine kaza to sai zama abin kuma ba dalili bane abin da zai kawo mutane rikici har a kalle shi a matsayin kamar wato dalili alhali kuma ba dalili ne ingantacce alal akalla dai wanda za a amfani da shi wajen kallon wannan abu ko da wani lokacin ya kamata mu fahimta akwai lokacin da mutum zai kawo ayata ta a akan wani abu da ya fahimta amma duk da haka wannan abun zai zama mai shubuha saboda mai ƙur'anin baya nuni zuwa ga shi ɗin abin da yake so shine ma'ana don haka anan yana zama mashubuha dama kuma Allah mai ya gaya mana <clears throat> a cikin alƙur'ani akwai abin da yake a ah, mutashabihat ko والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله واقع قرشن وتونم آية أفركم سورة آل عمران to آه، أبن دسكي كاوة ما لم يتبع في ذلك su كودا komai بند كوي أبو banda kawai هدو na farko yace ne a taajjub mamaki suna shi suna mamaki kaga shi ne mamakin abu ko da inkari ne to ba dai dalili ba ne kasancewar kai kana mamakin ya abu kaza zai yi ba ya zama cewa abin ba zai yi ba kai ne mai mamakin yau kuma hankalinka la'alla bai gano abin ba ko kuma bai fahimci dalilin da aka kafa abin da shi ba walistighrab abu na biyu kuma shine wato ganin abu wannan abu ba ne su ce wannan abun ba a saba ba akwai babbanci tsakanin istigrabi da kuma ta'ajjub ta'ajjub ka yi mamaki yaya abu kaza zai faru istigrabi kuma ce kai wannan gaskiya mu ba mu saba da jin haka ba hmm, shine ka ce abu kaza gaskiya da wahala shine na abu na uku a guda uku ne ke ba hudu ba shine wal ba'adun aqli da kuma nesanta abun a hankalce ce kai a hankalce wannan abu da wahala yi waɗannan abubuwa guda uku su ne suka riƙa suka hana su imani da cewa za a tashi bayi bayan sun mutu fakanu ya ƙuluna sai zama suna cewa game da alamar ke ba labari a iza mituna turaban wa izaman a ina lamubu'ufun yanzu kawo wannan ana ce mata kana so ka yi tambaya a ina yanzu mu din nan aka ce mun mutu wa turaban kuma muka zama turbaya ko ne zama kasa ƙasa ta cinye jikin ya zama saura guntun ƙasusuwa wa izaman da ƙasusuwa a inna la mabu'uthun yanzu a ce mu dinnan kuma za a sake tada mu mana kun ga nan magana ce ta mutumin da yake mamakin yiwuwar hakan ya za a yi a ce bayan na mutu na zama ƙasa na ƙashi na daga ni sai daga ƙasa sai ƙashi sai kuma a ce wai wani lokaci zai zo za a tashe ni in koma da rai wannan jikin ya sake miƙewa a gama jikin kuma har ma in yi magana ina da rai suka ce wannan abin akwai mamaki a cikinsa awa aba'un al'awwalu to ina ubanninmu na farko mana iyayenmu fa su suna cewa iyayensu sun mutu to ai ba su ga iyayen sun tashi ba ma'ana ganin iyayensu ba su tashi ba an hada su gangar jikin an hada ta da rai ita ma ta fito daga kabarin da suka je suka binne su sai suke ganin cewa gaskiya da mamaki a ce wannan abu yana aukuwa kaga hanya ce ta karyatawa amma ta hanyar mamaki har ma da kawo dan wani abu cewa a ce inda gaske ne to muga iyayenmu ne a wata ayar da Allah madauki yana gaya mana a suratu al-jasiya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu utubi abaina in kuntum sadiqin ko in aka karanta musu ayoyin Allah ƙuruƙuru cewa to fa akwai tashin alkiyama rana tana zuwa za a tashe ku bayan kun mutu sai su ce tubi a ku zo da iyayenmu mu ga in kuntum sadiqin in dai da gaske ne cewa lalle za in an mutu din nan ana tashi to ku kawo mana iyayenmu mu gansu wanda suka mutu hmm. to irin ta ce a wannan wuri din suke kawo a ah, wa kanu yaqulun har yanzu sun kasance suna cewa zalika raj'un ba'id wannan a cikin surutu ƙaf cewa wannan ai mene ne wanda yake wato mai nisa a ce ya auku hmm. kaga wannan shine istib'al wa kanu yaquluna ala sabili al a bangaren nuna cewa abun ko ba wako ne ba a saba ba suna mamakin sa sukan ce hal adullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid lokacin da wani daga cikin su ne in yaji cewa ga Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi yana fadakarwa yana cewa a zo a bi Allah a daina bauta ma wani wanda ba Allah ba domin za a mutu in an mutu kuma za a haɗu da Allah Allah zai tashi mutum zai tambaye shi me ya aikata to sai wani daga cikin su sai zo yake gaya ma ƴan uwansa a matsayin gulma ya jiyo wani abun mamaki yana ce hal adullukum shin bana nuna muku ala rajulin wani mutum kaga wannan duk matukar a ce mutum yana magana ne a cikin ausatsin da mutane ba su saba jin irin wannan maganar ba ko domin da a ce mutanen sun saba jin irin wannan maganar da ba za su yi mamaki ba su ce kai me kuma abin mamaki dan an ce mutum ya tashi to yana ce musu bana gaya muku bana kai ku in nuna muku wani mutumi wanda yake yunabbi'ukum zai ba ku labari wai cewa idza muziqtum in aka kikkita ko aka wato ya galgala ku ma'ana kuka zama dai jikin ya rarrabe ya zama ƙasa hmm. kulla mumazzaƙin matuƙar wato kyakketawa da lalacewar jiki a ce gaba ɗaya kun riɓe innakum lafi da jadid cewa ku inna kuma za ku zo ku zama wato a cikin wata halitta sabuwa daban aftara ala allahi kaziban an bihi jinna shin Allah ya ƙirƙiro wata ƙarya to na kun wani wata magana a nan suna magana ne a kan wannan maganar ta mutumin da bai san Allah ba ne? kashi hmm? fannin suna cewa aftara alallahi Allah kaziban Allah yake wa karya an bihi jinna ko kuma yana da wata aljana ce da take gaya masa irin waɗannan maganganu ya zo ya kawo mana ka nan magana ce ta mutumin da yake ya yi imani da akwai Allah cewa Allah yana nan kuma ya yi imani da cewa Allah har yana saukar da saƙo ga bayinsa amma su ba su yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗannan bayin ba shi yasa a darasin mu na baya ai aka musu hujja da cewa wane ne ya saukar da littafin da aka saukar wa annabi musa alaihi salatu wasallam ashe suna da labarin an saukar da littafin ga annabi musa to nan ma ashe sun san cewa akwai allah allah yana aiko mutane da sako amma zancen su shine wannan maganar ta cewa za a tashi bayan an mutu wai anya muhammadu ba ƙarya ya ƙirƙiro dangana wa Allah ba ko kuma wata aljana ce take gaya masa wannan magana saboda suna mamaki su ba taɓa jin wannan a cikin wato maganganun kakanninsu cewa in an mutu kuma ana dawowa ba la'alla wasu daga cikinsu suna nufin su ce ana dawowa ne a wannan duniyar ko shi yasa suke cewa ina iyayensu idan annabin da gaske yake ma'ana ya kawo iyayensu su gan su kuru su da su sai su yadda zancen kuma da ake shi ne ba ana fagana kan wannan rayuwar ta duniya za a sake dawowa cikinta ba in dai an mutu a wannan duniyar ai ba zancen dawowa dawowar da za a yi a wata rayuwa ce sunanta rayuwar lahira a lokacin da Allah maɗauki zai tada mutane kuma ya tambaye su akan abin da suka aikata a rayuwar duniya ɗin. to wannan dai na cikin abin da suke faɗa har baitocin waka sukan kawo maganganu na nuna irin wannan mamaki din kamar da malami ya kawo yana cewa wa qala qailuhum wani daga cikin mafadin su daga cikin mawaka yana cewa amautun thumma ba'thun thumma hashrun hadithu khurafatin ya umma ma'badi hmm, ya umma amri yana cewa wai yanzu amautu yanzu a ce amutu thumma ba'thun sannan kuma a tashe akwai tashi ma'ana a tashi mutane bayan sun mutu sun mahashirun sannan kuma a tara su ma a wuri daya har a ce za a yi hisabi gudu wannan mamaki suke yi hadisu kurafati kai wannan zance ta tsuniya ne ya umma amri kamar mutum yana yana zance shi da matar sai ce ce baiwar Allah wannan zancen ba gaskiya ta tsuniya ce ba yadda ba ah, wannan yana daga cikin abubuwan da malamai sukan amfani da su in ka karanta babin aƙida a babin aƙidin kuma babin da ya shafi al'iman biliyomil akhir malamai sun yi rubuce-rubuce da dama na jihar na gaya mana ko a wannan darasin ne ko a wani wasu daga cikin irin wannan manyan littafan da za mu karanci matsalar eh, abin nan wato imani da ranar ƙarshe yadda take sosai mutum ya fahimce ta yana da kyau littafai ilin a babin aƙida dai littafai ilin su a tazkira na malam al-qurtubi mai tafsiri al-imam al-qurtubi al-qurtubi ba qurtubi ba qurtubi ko kamar da wasu ke cewa qurtubi ne yana da littafi sunansa at-tazkira ko na ga muku fi ahwal al-mauta ah, littafi ne mai kyau kuma ya tara maganganun malamai da asar da ayoyi da hadisai da suke magana a kan duk abin da ya shafi tashin alkiyama tun daga wato mutuwar mutum tambayar da za a yi mutum a kabari tashin da za a yi wa mutane kafin nan ma kuma tashin kiyamar ainihinsa yadda zai auku duk hadisan da suka zo da ayoyin da suke magana a kan su ya tattara su yi magana har da kuma ma isoshi da labarai na wasu abubuwa da suka auku daga wasu mutanen lokacin da su wasu duk irin waɗannan abubuwan ya kawo wasu sun inganta wasu ba su inganta ba littafin kuma dai yana da kyau malamai sun yi sun yaba masa sosai akwai ta hakikinsa da wani dan uwa daga cikin ɗalibai yayi kuma ya zama an buga shi a mujallabi uku littafi ne mai kyau banda wannan akwai an-nihaya fil fitani wal malahib na ibnu kathir shi ma ibnu kathir mai tafsiri littafinsa shi ma yana da kyau a wannan babin sharhin alaqidatu tahawiyya na ibnu abil izz hanafi shi ma yana da kyau a wannan babin yan zamani kuma da suka rubuta akwai irin su eh, wannan umar suleiman al-ashqar yana da alkiyamatu subura yana da alkiyamatu kubra littattafai ne guda biyu mutum da ya samu waɗannan gwargwadon hali suna da kyau ko ni malami da ya kwalkwale wannan matsalar sosai shi ya saba ya daɗe yana koyar da ita a jami'ar madina da Allah ya sa ya rubuta littafinsa da zai zama wato shi ma babban marji'i a wannan abin Allah ji kansa malam Abdulrahman shibil ya daɗe yana koyar da matsalolin da suka shafi wannan abu kusan shekara goma sha wani abu shi ke koyar da wannan abu kuma ya haddace duk matsalolin in yana magana wato a kansu a kansa aya aya hadisi hadisi maganganun malamai duka to Allah dai bai sa ya rubuta nasa a matsayin littafi ba amma dai abin da ya rubuta din yana hannun dalibai da dama to ina fatan dai daliban ilimi da wannan irin abin ya dame su za su mai da hankali su karanta ko da waɗancan da aka samu ɗin wanda aka buga zai taimaka mutum ya san waɗannan matsaloli yadda suke kowanne kuma da dalilin su bi lahi akwai fa'ida sosai kowanne fanni da kuka gani ɗin fanni ne da aka yi rubuce-rubuce masu zurfi a kai kuma wasu ma har a cikinsu suka yi irin rubutunsu na risalar ko masters ko phd akwai ɗalibai da dama da suke rubuce-rubuce akan wannan kuma wasu ma an buga su wannan dan kaɗan ne sosai na faɗa wannan babban dai fa'ida shine mutum ya san wannan fagen shi ma fage ne mai muhimmanci yau kuma malamai sun yi maganganu masu kyau a ciki akwai abin da a cikin waɗannan irin littafai suke cewa masu irin wannan maganganun na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce musu addahariyin akhzan min qawlihi ta'ala fi surati al-jafiya suke cewa wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr yau suna cewa ai rayuwar mu ce kawai ta duniya ko rabu da shi yana ta wani maganar za a yi tashin alkiyama ba komai ba da wannan duniyar da muka sani muna mutuwa muna rayuwa mu mutu mu rayu mana muna da ran mu kuma za mu mutu shine abin da ake nufi wato in kuma aka mutu nan magana ta kare wa ma kuna illa ad zamani ne kawai ke halakar da mu ba zancen za a zo tashin wadannan waɗannan wannan suna cikin mutanen da suka ɗauki wannan ba daga cikin falasifa ba daga cikin mushrikai masu jahiliya akwai kuma alfalasifa da ake ce musu falasifatu dahariyin falasifa ne su kuma mutane ne masu harkar falsafa amma su ma sun yadda da wannan maganar wato dahariya din dahariya ita ce imani da cewa babu magana tashin alkiyama kawai rayuwa ce za ka yi ka mutu shikenan ba kuma wani wanda zai dawo suna hujja su ma da cewa ai ba a ga wani ya dawo din ba wannan ita ce uh, aƙidar waɗanda suka rungumi harkar kwaminisanci gurguzu da ake cewa ko su ma ba su yarda da wani maganar Allah akwai Allah ko ya yi halitta sama da sauransu da ƙasa da makamantan waɗannan duk ba su yi imani da shi ba in ka karanta dai waɗancan littattafai za ka ga maganganun malamai da yadda za ka yi raddi ga kowanne ɓangare idan a halin hakan ya tashi sai ke cewa wa ƙadarar da alaihim yanzu nan abin da za mu ji martanin da Allah maɗaukaki ya mayar musu dangane da wannan aƙidu da suka zo da su yawwa وقد رد عليهم بتبصيرهم ما يدري في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وكما الله في القرآن ya yi musu raddiya, ya mayar musu martani akan da da nu da kokarin nuna musu abin da yake gudana a duniya har su hankaltu su dauki basira daga ciki a abu misalai ne na hankali duk mai hankali zai karbi wannan magana da za a faɗa mu saurara mu ji sai ce fa zalimu shi dai azzalimi in muka ɗauki cewa babu tashin alkiyama kamar yadda su kafiran wancan lokaci suke faɗa kawai mutuwa za a yi kenan mutum ya mutu kuma shikenan maganarsa ta ƙare sai ce fazzalimu shi fa azzalimi ya mutu duna an yalƙa a a zulmihi in muka ɗauki wannan maganar ashe kenan azzalimi zai yi zalimcinsa sa idan ni ya kwaci kudin wannan ya kwace mutuncin ya ci mutuncin wannan ya yi dai zaluncinsa kuma sannan ya mutu ba tare da ya haɗu da sakamakon zaluncin nan ba haka ne ko ba haka ba in dai har babu kiyama to azzalimi kenan zai tsira shine mun gane wannan ɗaya kenan yau a yace wal mazlumu shi kuma wanda aka zalunta ya mutu duna an ya'khudha haqqahu min zalimihi shi ma zai bar duniyan nan ba tare da ya karɓi haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi ba tun da dai a duniya ba mu ga lokacin da shi azzalumin ya dawo wa da wanda ya zalunta haƙƙinsa ba haka ne to idan wannan ya mutu to ya tafi da haƙƙin wancan kuma ba a yi masa komai ba shi kuma wannan da aka zalunta an tafi da haƙƙinsa ya mutu kuma ba a dawo masa da komai ba wannan biyu kenan ko sai ce wal muhsinu as-salihu shi kuma mutumin kirki mai kyautata aikinsa na gari shi ma ya mutu qabla an yalqa jazaa ihsanihi wa salahihi shi ma zai mutu ba tare da ya samu sakamakon kirkin nan da yi ba kyautata wannan da yi zamansa mutumin kirki a ce mutum ya mutu ya tafi ba tare da ya samu wani sakamako ba shi ma wannan a hankali fa ba zai yi ba idan da a ce babu tashi babu wato tada mutane bayan sun mutu za ka ga abin kamar akwai wani nau'i na min. na zalunci daga wanda ya bar wannan abin ya gudana haka wanda ya zalunci ya yi zaluncinsa ya mutu ba a kama shi da laifi ba wanda aka zalunta ba a bashi ba a dawo masa da abin da aka zalunce shi akai ba wanda kuma ya aikin kirki shi ma ya tafi ba tare da ya samu sakamakon da zai bambanta shi daga wancan mutumin banzan ba haka kenan ashe wajen sakamako duk ɗaya ne in abin haka ne a ce wannan za a zage mutane kowa abin da ya gada haka ne ko ba haka bane Mana mutum sai ji ah, idan dai har mutum zai yi zaluncin ba za a kama shi da laifi ba to kuma sannan in ma ya yi kirkin ba za a bashi sakamako ba to mai amfanin mutum ma ya zama mutumin kirkin ko ya zama mutumin banza ashe abin duk ɗaya ne kawai kowa ya abin da ya ga dama to wannan kawai ya isa hujja akan cewa wato mai da'awar ba za a yi tashin alkiyama ba ƙarya yake yau domin daga cikin rahamar Allah maɗaukaki shine shi mai mene mai adalci yau baya zalunci ya bar wannan abin ya gudana mai zalunci ya tafi wanda aka zalunta babu sakamako wanda ya kirki ma ba bambanci ta wannan ba irin aikin Allah bane don haka wannan ko babu wasu ayoyi kuru-kuru cewa akwai tashin kiyama za a yi hisabi to wannan kai tunaninka a hankali wannan ya saba ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa ba ya yi wato zalunci domin a bar wannan abun zalunci mun fahimci wannan hujja ta hankali yau bai kare ba dam sai ke cewa a walfajiru ko yawa yace walfajiru musiu ya mutu qabla an yu'aqaba ala su'i amalihi shi ma mutumin da yake fajiri ne mai muna na aiki shi ma zai mutu ba tare da an masa uku ba a kan mummuna aikinsa ba fa illam yakun ba'fu to in dai har babu tashin kiyama ba za a ce za a tashi mutane daga kabarin su wala hayatun wala jaza kuma babu sakamako babu a wato babu rayuwa babu wani sakamako ba adil mauti bayan mutuwa lasawal fariqani to da bangarorin nan guda biyu da azzalimi da wanda aka zalunta da mutumin kirki da mutumin banza to da dai sun zama abu ɗaya ko matsayin su babu bambanci sai ce bal lakana zalimu fajiru as'ada min al mazlumi was kai ba ma zancen wai zama ɗaya ba da fajiri kuma azzalimi da ya zama wato ya fi samun babban rabo fiye da mutumin kirki ko domin wanda ya zalunci ya fuski kuɗin wannan ya ci kaza ya yi ba dai ne ya daki wannan duk morewa ce ko ba haka bane to a ce shi kuma wancan mutumin kirkin ya halga kansa ya zauna da talauci bai yi sata ba bai yi zagi ba bai nene ba kaga shi kuma aibu bai more ba yawwa kaga kenan in aka ce babu mutuwa to wancan wanda ya yi zaluncin ya yi satar ya ci mutuncin ya fanta ma ya more to kun ga ya fi wannan wanda bai yi haka din ba wannan ya sha wahalar banza a duniya yawa ba maganar ma sun zama daidai wa daida wajen su ba ah, sannan sai yake cewa wa hadha ghairu maqulin itlaqan wannan abun kuwa ba abu ne da hankali zai karba ba kwata kwata shine ma'anar itlaqan sam sam wala yutasawwaru min Allah an yabniya nizama khalqihi ala mithli hadha al-fasadi ba za a iya tunanin cewa a yadda a zuciya ai yi tasawuri zuciya kwakwalwa ta hango ta fahimta ta ta iya kwatanta cewa Allah maɗaukaki zai tsara rayuwar halittarsa akan wannan barnar ba domin ka wannan barna hmm. ina fata mun fahimci hujja yau qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa afa Musulmi na kan mujrimi yanzu shin ma sanya musulmi kamar mujrimai a ce da musulmi wanda ya bauta wa Allah ya bi dokar Allah ya yi imani da Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ya kyautata wa mutane kyautata wa iyayensa ya zauna da makota lafiya ya yi abin kirki aka san shi a mutumin kirki yanzu a sanya shi kalmujirmin kamar mujrimai da wanda da ki wannan ya ci kudin wannan ya zagi wannan ya zamba abubuwa dai da yawa wanda ya wannan kaga ba za su zama dai ba Allah ya ce malakum kaifa tahkumun me yasa ne ku kike irin wannan hukuncin ma'ana ai me in aka ce maka me yasa me ka kai kaza wani uslubi ne na iftirarin ka zuwa ga hujja aqliya haka ne ko ba haka ba ma'ana ana istik ana mamaki ya za a yi hankalinka ma ba wai magana dalilin shari'a ba yaya hankalinka zai yadda da irin wannan hukunci ashe kenan magana ta cewa za a yi tashin alkiyama za a ba kowa sakamakonsa to hankali ma ya isa ya nuni zuwa gare ta mun fahimci abun kamar da ya kawo din ma'ana don haka abun mamaki ne ya za a yi ku irin wannan tunani ku irin wannan hukunci kamar da faɗa suratu alƙalam haka nan yace wa qala am yaj'alu am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar shin ko kuna zaton cewa za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aikin kirki na gari mu sanya su su zama kalmufsidi na fil ardi kamar masu barna a bayan ƙasa wannan zai yiwu to ba zai yiwu ba am ko kuwa na naj'alul muttaqina za mu sanya masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah su zama su ma kal fujjari daidai wa daidai suke da fajirai wannan abun kar ku tsammanin haka ba za mu yi haka ba duk wanda ya zama mutumin kirki to za a ba shi sakamakon abin kirki wanda ya mummuna shi kuma za a ba shi sakamakon mummuna yau shi ake bada sakamakon wata rana ce take zuwa bayan an mutu a wannan duniyar to Allah zai tada mutane duk wani rai a ba shi duk wani jiki a mayar masa da ransa kuma a tambaye shi akan abin da ya aikata a lokacin da yake duniya sakamakon wannan kuma sai a masu a ba kowa sakamakonsa da fatan mun fahimta sannan sai kuma yake cewa am hasiba allazina ishtarahu sayyi'ati ko waɗanda suke tsorowutar wato miyagun ayyuka waɗanda suke aikata suke aikata miyagun ayyuka suna tsammanin an na ji alahu, wai za mu sa su na amanu wa sani salihati Kuma wani shi ma hudda ce ta ne. magana ce ta ana tuna maka cewa a hankalce wannan abin ba zai yi ba abin da nake so ku gane a cikin nan a ƙur'ani Allah maɗaukaki yakan amfani da hujjar aqliyya mun fahimci abin ba wai kowace hujja ce a ƙur'ani munan ƙur'ani bayan kammalarsa bayan komai nasa akwai hujjoji shar'iyya akwai hujjoji a aqliyya amma inda malamai suke bambancewa shine akwai abin da hankalinka fi hankalinka ya isa a ce ya nuna maka abu kaza ga yadda yake shi yasa ma har a babin malaman fiƙihu a babin sukan ce a kalli illar da ta sa aka yi wani hukunci hal ya ma'ana ibada ce ma'qulatul ma'ana ko kuwa abin ce ma'ana ko ko ibada ce mahba. abin da aka ce ibada mahba shine wanda ba mu da kallon ba mu da sa hankalin mu a ciki Allah ne ya ce ai kaza ba ruwan mu da binciken ya ake kaza ya ake kaza ko meye dalilin me sirri me hikima a bayan wannan abu akwai kuma abin da yake an gina shi akan yadda za mu hankalci dalilin da ya sa aka yi to irin wannan matsalolin malamai sukan ce to shine akan yi kiyasi sai a ce tun da nan mun hankalci dalilin da ya sa aka yi kaza misali haramcin giya an sha ba da wani misali ko haramcin giya yana da illa ko ba shi da illa mai ma'anin illa illa karka ba wai matsala ake nufi ba kamar da muke faɗa a hausa yau illa nan ana nufin sababin hukunci me sababin da ya sa aka haramta shan giya saboda tana gusar da hankali tana jawo maye ko to wannan sai a ce hukunci ne ma'aqulul ma'ana wanda in muka kalla za mu hankalci dalilin da ya sa aka sa shi to sai a ce duk wani abu da shi ma yake da wannan siffar zai gusar da hankalin mutum to sai a ba shi hukunci irin na wancan wannan shi ake ce makiyasi sai a ce to da fetur shakarsa da sholusho da kwata da sauransu duk haramun ne saboda me saboda su ma suna gusar da hankali kun wannan hukunci ne wanda hankalinmu zai riske shi tunda ga abin da Allah madauki ya faɗa ya sa hukuncin nan ya zama kaza to za mu sa kaza din mu ma saboda mun fahimci wancan abu wani shi ake nufi in ka koma kuma babin aƙida za ka ga a wurare da yawa Allah madaukaki na cewa ku kalli kaza mana me yasa ya zama kaza afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat waɗannan abubuwa halka Allah maɗauki zai ce me yasa ba kalli kaza ba ya akai kaza ya akai kaza me yasa sama ta zama haka me yasa ƙasa ta zama haka me yasa duwatsu su ma aka kafa su suka zama haka to haka nan irin wannan maganar in aka maka irin wannan tana nuna cewa ashe wani abu ne da ko da ba a gaya maka a ƙur'ani ba hankalinka ya isa ya kai ka ka fahimce shi kawai abin da ke son fahimta ke to haka maganar tashin alkiyama cewa akwai dai sakamako bayan an mutu to hankali ma ya isa nuni duk da cewa dalilai na shari'a sun tabbatar da shi kaga ashe kenan ba zai yiwu ba dama ashe abin da a hankalce mai hankali zai ga wajibcin a same shi tare kuma da dalilin shari'a a ce an samu kuma masu inkarinsa da fatan mun fahimci abin da ake so a fahimta yau wa alaikum Yeah. abin da yake a rayuwa ta duniya cikin kwatanta ba zai yi ba kuma Allah ya bada labarin zai a tashin alƙiyama kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ta mun tare da ayi na da in ko abubuwan da suke kama da haka hmm. sai su kwatanta a rayuwa ta duniya su ce to a duniya haka zai yi hmm. dan me za a ce da Allah yawa da kyau wannan tambayar tana da muhimmanci akwai abubuwa da dama da haka mutum a hankalinsa sai in kare bayan kuma ga dalili na shari'a sai ce ya za a yi abu kaza ya yiwu bayan kuma dalili ya tabbatar da shi to shi ya za mu sashi a wani aji za mu sashi wannan za mu ce mutum ya tuhumi nasa hankalin ne yauwa shi hankalin akwai hankali mai hankali akwai hankali kuma marar hankali mun fahimci wannan ma'ana akwai abubuwan da duk masu hankali in ka tara su za su yi ittifaki a kai to wannan shine babu wani abu da zai zo a shari'a Allah maɗaukaki ya faɗe shi a ƙur'ani ko a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ka ga cewa ya saba ma wannan hankali ne shine ake ce ma al-aqlu hankalin da yake uru-uru yake gangariya ba mai rashin lafiya ba a cikinsa to in inda magana ce ta zo daga ƙur'ani ko hadisi ba ka samu cewa ta saba ma hankali ba amma akwai hankali da yake gurgu saboda canjawar fitra ko saboda son zuciya ko saboda jahilci waɗannan abubuwan uku za su iya sa fitirar mutum domin duk mutumin da ke kan fitira ya san in aka kawo kaza wanda ya dace da hankali zai ji hankalinsa ya dace da shi amma idan fitirarsa ta canza saboda canja masa tarbiyya ya san Allah maɗauki shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza ya je wani wuri sai aka koya masa cewa a'a ba lallai Allah ne ya kaza ba abu kaza ne ya kaza in wannan fitirar ta canza to zai iya faɗin abin da ya saba ma hankali kuma zai iya inkarin abin da ke cikin alkur'ani ya sai ya saba wa hankali ya da'awar cewa hankalinsa shine mizani hakanan idan mutum jahili ne bai san hujjar ba zai iya wannan hakanan idan mutum ya zama cewa yana da wata son zuciya a zuciyarsa to zai iya inkarin wannan shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin sa wannan as-sawa'iq al-mursala yake cewa abun mamaki da mutakallimuna da masu falsafa Allah madaukaki ya faɗi magana musamman a babin sifofi yake magana Allah ya ce ya siffanta kansa da kaza yana kaza yana magana yana gani yana ji yana kaza yana sama sai ku kuma ku ku ce a ya za a yi a ce Allah yana sama wani abin ya saba wa hankali ai Allah yana ko ina sai ce wai ku da hankalinku za a gwada abin da Allah ya faɗa ne kuma a cikin kuɗin da hankalin wa za a ɗauki shine mizani ma'ana hankalin ba mu'tazili shine yafi na yan falsafa ko ku hankalin mai falsafa ko hankalin yan jahamiya ko hankalin yan sha'ira ko hankalin yan waye waye waye da nasu hankalin za a gwada ko ku da hankalin sauran masu hankali sai sa ibn taymiya ya rubuta littafin nan nasa mai ake ce ma wanne dar'u ta'arud al-aql wan naql wato tunkuɗe da kawar da samun wani sabani tsakanin annaql in an ce annaql ana nufin me qur'ani da hadisi yawa wal aql da kuma hankali ma'ana a ce za a samu saɓani tsakanin hankali da kuma nassin ƙur'ani ko hadisi ya ce wannan abun ba zai yiwu ba ya rubuta littafi mujalladi goma sha ɗaya don ya tabbatar maka da haka ya raddi ga harkokin 'yan falsafa ɗin da mutakallimun da sauransu ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan kuma da hujjojin da ba dama ka iya ture su sai da ya tabbata shi yasa yake da wata ka'ida da kyau ɗaliban ilimi su haddace yana cewa innal innal naqla sahih la yukhalifu al-aql as-sarih la yukhalifu kai la yukhalifu al-aql as-sarih ko ce inna al-aql sariha la yukhalifu wa la yunaqibu an-naql sahiha in dai aka nakalto abu ta hanya mai kyau kamar qur'ani baka ce masa ma sahihi ko yawa mutawatiri ne magana babu binciken kwata-kwata komai a ciki hadisan manzo Allah sallallahu alaihi kuma aka ciro a ce a samu sahihai din to duk hadisin da yake sahihi ne duk kuma ayar da take a cikin alkur'ani to ba za ta taba saba wa hankali ba sai dai idan hankalin shine ba yake da matsala amma indai hankali ne gangariya garau da shi to ba zai za ka samu cewa ya saba ma abin da ke cikin alkur'ani Na ka in ka samu wani ya ce a abu kaza za a yi kaza ya saba ba hankali sai ka ce a kai hankalinka abun kake ganin ya sabawa amma ba hankalin masu hankali a daga cikin musulmi ba ina fata mun fahimci abu tsayi me yake cewa kuma sai yake cewa am hasiba alladhina ishtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum shin waɗanda suke tsurwutar miyagun ayyuka suke aikata miyagun laifuffuka suna tsammanin cewa za mu sanya su da su da waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai su zama cewa sawa'an ya hu mamatuhum da rayuwarsu da mutuwarsu daidai wa daidai ne ma'ana yadda wannan ya mutu ba a yi masa sakamako ba haka wancan ɗayan ma zai mutu ba tare da an masa sakamako ba sa'a ma ya hukumu cir da abin da kuke hukuntawa ɗin ma'ana wannan hukunci da suke yi na cewa da mai laifi da mutumin kirki duk ɗaya ne kawai in an mutu babu zancen wani abu kamar mai cewa wai daga mutu daga menene daga ina ne sai kaduna daga duniya sai kaduna ko yawwa to kaga wannan shi misali duk da dai cewa ba lalle ya zama mai faɗin wannan abin da yake nufi inkarin tashin alkiyama ba shi da yana ganin cewa ko me ya tinaka ba wani abu da zai faru kawai ai daga duniya sai kaduna wannan inkarin tashin kiyama ne hmm, ya kamata a guje shi yawwa to kamar mai irin wannan kaga duk irin wannan zancen ne na ganin cewa ai wato waɗanda suka yi aikin kirki da waɗanda suka yi mummuna duk sakamakonsu ɗaya ne babu bambanci wa amma istibadul aqli amma abin da ya faɗa na uku na cewa suna nesanta wannan abun a hankalce su ai wannan a hankalce ba zai yiwu ba me suke shi faɗa fa qala ta'ala raddan alaihim to Allah madaukaki kai yake musu raddi yana cewa a antum ashaddu khalqan am sama shin ku da kuke wannan zancen cewa babu tashin alkiyama babu ta da mutane bayan sun mutu halittar ku ce fi tsanani fi wahala amin sama ko kuma sama hmm? da ɗan adam da sama in ka kalla inda a ce maganar ta kwatanta wahalar halitta ne ba wai dan Allah yana nuna cewa akwai wahala wajen yin wani abu a gunsa ba inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu mai kun fa da aka ashe abunsa komai sauki ne da shi yawwa to amma kai mai gwada abubuwa da hankali ka kalli sama yanzu misali da gina masallacin nan da kuma wato saƙar hula wanne ne fi wahala gina masallaci ya fi wahala ko ba haka ba wannan a hankali take nan to Allah maɗaukaki yake nuna mana waɗannan da suke inkarin tashin kiyama su kwatanta su da ne halittar sama shine ya fi wahala a ce a yi sama ta shekarar miliyoyin shekaru tana nan yadda take ba a taba ganin wani wuri ya tsage ko wani abu nata kamar ka ce soro ne sai wani bangare ya faɗo kan wani gari ba a taba samun wannan ba haka ne ko ba haka ba to wannan ita ta fi wahala ko kuwa halittar kuku yan mitsi mitsin nan da dan abu kaɗan kawai daga yazo zai buge ku kenan ku faɗi hmm? ko katanta rayuwar faɗan adam kamar ka ɗauki kiyashi ka ɗora shi akan wani ƙoƙo ka riƙe ƙoƙon ka ga kiyashin yana ta yawo a kai ɗan adam fa bai wuce wannan ba bai kai wannan ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala wajen yadda yake gani daga ɗan ƙoƙon nan ya juya cikin zai tatse shi ba a yi komai ba to kaga in ka kwatanta da sauran manya-manyan halittun Allah subhanahu wa ta'ala da tekuna da duwatsu halittar su inda zancen wahala ne da ya fi wahala a kan halittar ɗan adam to shine Allah sai ke tambaye su kunga ga wannan me hanya ce da Allah ya amfani da ita don ya kusanto musu abun daidai da hankalin da suke tunani da shi din tunda cewa suke ai ba zai yiwu ba a hankalce in aka mutu a sake dawowa sai ce musu to me me me wahala a ciki shin ku ne kuka fi wahalar a halicce ku ko ko sama ce ta fi wahala kaga dai sama ta fi wahala yawwa to wannan shine abin da ke saman nan da babu ita aka yi ta tun da da babu saman aka yi ta me wahala dan an mai da ku kuma sannan wanda ya halitta na farko da babu abu ya kirkiro shi min gairi misalin sabiqin ba tare da ya ga wani misali da ya gabata da ya taba gani abun wani ya kokoye shi ba me ya fi masa wahala Ƙirƙirowa ko kuwa idan abin ya lalace ya gyara shi ya dau? wani ne fi wahala in dai da wahala to kirkiro abu wanda da babu shi ya fi wahala to wanda ya halitta ka da babu kai kaga zancen ka ce akwai wahala ya dawo da kai bayan ka mutu to akwai a renin tunani da renin hankali a ciki shi da abin da ake nufi anan a hankalce a waƙala har yanzu Allah maɗaukaki yana cewa awalam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda shin ba sa gani ne cewa Allah nan fa da ya halitta sammai da ƙasa walam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gaza ba bi khalqihinna da halittar tasu ba wani aiki ne mai wahala yayi ba wajen halittar tasu bai gaza ba abu gajiya tare da shi shin shi din nan alaysa bi qadirin ala an yuhyiya al mauta shin ashe ba yana da iko akan ya dawo da mamata ba ya ba su rai bayan sun mutu hmm? bala Allah ce lallai tabbas haka ne innahu ala kulli shay'in qadir kai shi mai iko ne akan komai kaga duk mutumin da yake inkarin tashin alkiyama a inkarin za a dawo da shi bayan ya mutu in ka kawo masa wannan inda yana da hankali to zai aje nasa hankalin marar lafiya ya shiga sahun masu hankali mai lafiya sai yadda da haka Allah kyauta sannan wannan asuratul ahqaf kenan wa qala Allah madaki kuma yana cewa wa laqad alimtum nash'atal ula asuratu alwaqi'a yana cewa wa laqad alimtum nash'atal ula ku nan kun san wato ƙirƙirar ta farko nash'a ana fin ta da abu wanda da babu shi karan farko ma'ana a halitta shi a lokacin da babu shi afala ta karo shin ba za ku tunani ba ku yi tunanin cewa wanda ya wancan na farkon fa mai iko ne akan ya dawo da abin bayan ya lalace bayan ya mutu wa bayyana ma huwa ma'rufun haka ne wa bayyana ma huwa ma'rufun aqlan wa urfan ya kuma bayyana abin da aka san shi a hankalce da al'adance in ce urf ana nufin abin da mutane arafu alaihi suka san shi shi ake ce mai al'adar su a rayuwar su ta yau da kullum wa huwa anna al'adata ahwanu alaihi cewa dawo da abin da da ya lalace ahwanu alaihi ya fi sauki ga Allah kamar da faɗa cikin suratul rum hmm. wa huwa ahwanu alaihi wannan komowa din ta fi masa sauki akan a ce ya halitta kafin komai wato a lokacin da ba komai kwata-kwata a wata ayar kuma yana cewa kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka halicci farkon halitta to haka muke mai da shi ya zama in ya lalace ya mutu ya sake dawowa wa qala Allah kuma subhanahu wa ta'ala afa ayina bil khalqi al awwal shin mun gajiya mun gajiya ne mun wahala ne a halitta farko kun ga wannan duk hujjoji ne da Allah madauki ke gaya ma waɗannan mutane da suke inkarin cewa zai tada zai tada su bayan sun mutu yake gaya musu in dai halittar farko ba ta wahal da shi ba to tayarwa bayan an mutu ba za ta wahal da Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah kuma mai tsarki ne ya tsarkaka daga a ce wani abu ya wahal da shi amma ku duba ku gani daga cikin darasin da zaka fahimta a waɗannan ayoyi shine Allah subhanahu wa ta'ala yana bin dan adam a hankali a hankali har ya fahimci abu haka mun fahimci mun hango wannan darasin a cikin wani ayoyi hmm? maimakon lokacin da kafiri ya kafirce su waɗancan kafirai na makka a wancan zamani da suka kafirce suka ƙi karɓa a ce to ku je in ma ku yi ba da haka yake a zazzage su a yi watsi da su a ce rabu da su kawai shi kenan ba a yi wannan ba wannan in ta zo daga baya lokacin da inadi ya bayyana lokacin da ya bayyana cewa girman kai ne yasa ba su karɓa ba amma a karan farko idan mutum ya ƙi gaskiya to ka bi shi a hankali ka nuna masa ka zauna da shi ka tattauna da shi ka gafa abin nan kai ga yadda kake hango shi to ni fa ga yadda nake hango Ga gashi Allah madauki ya ce kaza sai ce ai Allah ba haka yake nufi ai ga abin da malamai suka ce yana nufin kaza yana nufin kaza yana nufin kaza sai ka bayyana masa cikin sauki sai lokacin da ka tabbatar da cewa inadi ne da girman kai ya san abun san zuciya ne to ne kuma sai ka dau matakin da shi ma Allah ne ba da umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba da umarni ba matakin zagi da cin mutunci ba Hmm. a komai dai mu a cikin harkar da'awa muna da darussa da in muka ɗauke su za mu ga cewa a nan cin nasara yake ba abin da mu muke hangowa da zuciyarmu ba Allah ya ƙara tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai yace wa haka za radda ala kulli ma asaru min ash-shubuhat raddan mushiman yuqni'u kulli dhi aqlin wa lubbin haka nan Allah madaukaki subhanahu wa ta'ala ya yi mai da martani akan duk abin da suka fito da shi na shubuhohi wato raddin da yake sa mutum ya shiru ya rasa abin da zai ce shine mufhim na an ce mufhim afhamahu shine askatahu kuna tattaunawa da mutum ka kawo masa hujjojin da sai dai shi ne ce to je ke shikenan yau kaga mutum ya faɗa ma wannan ai ka gama ba wani kuma ba shi da sauran bayani da zai to irin wannan shine ake ce ma ifhami yau to Allah madauki ya mayar musu raddi da martanin da ya rufe musu baki ba su da kuma wani dalilin da za su faɗa muqni'in kuma abu ne mai gamsarwa ga kulli bi aqlin dukkan mai hankali a walubbin da kuma dai hankali duk ma'anar su da al wal walakinnahum sai dai kuma su kafiran nan kanu mushaghibina sai dai da masu yan tada rikici mushaghib ne mai tada rikici yawa dan kawai harguwa ya san abin da yake ba daidai bane amma ya zo ne ta da husuma ta da hargo a mustakbirin kuma masu girman kai ne yuriduna uluwan fil ardi suna san wato daukaka ne a duniya suna ganin matsayin da suka samu a duniya din nan shugabancin uraishawa aikin hajin da yake zuwa suna samu suna samun fa'ida ga larabawa suna zuwa daga wurare su fa'idanta a kasuwanci da sauransu to su ba su iya haƙuri da rashin wannan abu ba dan mai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo musu da wannan sabon addinin ya ce akwai kaza akwai kaza akwai mutuwa akwai tashi bayan mutuwa sannan su yadda su bi shi duk su rasa wannan abubuwan fa'ida da suke rayuwa akai haka nan duk mutumin da ya karkace ya bar hanyar Allah subhanahu wataala saboda ɗan roman abin da yake samu na duniya ya bar hanyar Allah subhanahu wataala wannan magana ta dace da a gaya masa ah, wa fardu ra'ayihim alal khalqi da kuma wajabta ra'ayinsu su ɗora mutane ra'ayinsu cewa sai sun yarda da abin da su suke kai to wani duk ba haka bane fa baqaw fi tughyanihim ya'mahun sai ya zama cewa sun wanzu sun tabbata sun tsaya akan wannan keta haddin da suke yi ya'mahuna suna masu dimuwa ba za su ga gaskiya ba da haka duk mutumin da ya karkacewa hanyar Allah ya karkacewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda zai karanta qur'ani zai karanta hadisan manzo Allah sallallahu za a bayyana masa yadda yake to sai dai girman kai amma ba zai ashe wato bai fahimci abin da ake kiran shi zuwa gare shi ba Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai al'amari na uku yace alhailulatu bainan nasi wa baina sama'ihim alquran daga cikin dabarun nasu na uku shine su sa iyaka tsakanin wato mutane da sauraron alkur'ani ma'ana matakin yakin da suke yi da da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun ji maganar shubuhohi ba sai me yasa ake kaza ake kaza to yanzu kuma mun wata dabarar daban suna so mutane kada su saurari qur'ani kwata kwata sai in dai ka saurari wannan alqur'ani to ai sai ka bi su sai ka bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'aradatahu da kuma wato <clears throat> musun alqur'ani da jayayya da shi bi asatiril awalin da tatsuniyoyin mutanen farko wani abubuwa guda biyu ne guda ba a hana mutane sauraron alkur'ani sannan kuma a ce a jayayya da abin da ke cikinsa a rika kawowa tatsuniyoyin mutanen farko ko a ce shi ma tatsuniyoyi ne na mutanen farko malamin yake cewa kanal mushrikuna bi jambi isarati hadhihi shubuhati tare da wannan ta da wannan shubuhohin tare da wannan su waɗannan mushirikai sun kasance huluna bainan nasi wa baina sama'ihim alquran suna sa iyaka su sa shinge tsakanin mutane da sauraron Alƙur'ani, ma'ana suna kokarin su hana mutane su ji alqur'ani wa da'awatul islam da kuma wato da'awar musulunci bi kulli tariqin mumkin wannan sa iyaka din suna yin ta ne ta kowace hanya da suke da iko akai fakanu sun kasance yatruduna nasa wa yusiruna shagab sai su zo su kori mutane su tada rikici kawai dan a ce dai kada ma a saurara din ka san da'iman shi mutumin da ba shi da hujja akan abin da yake yi ya fi sha'awar ayi rikici haka ne ai mun sha faɗar wannan magana cewa mai abin faɗa ko baya faɗa Wannan magana sai gaskiya ce in dai kana da abin da zaka faɗa kana da hujja kai ne da qur'ani kai ne da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to idan kai faɗa kaka da kanka ko tsokanar ka aka yi haƙurin nan da za ka yi shi zai sa mutane su gaskiya fa da alamar mutumin nan shine akan gaskiya domin su masu sauraro waɗanda suke gefe ba sa nan ɗin ba sa nan su suna da wani irin hankali shine ne su ko ba tun da ba karatun ne da su ba ba za su san ƙur'anin a ce shi za su kalla su gano kai ne akan gaskiya ba ba su san ƙur'anin da su ba amma suna gane waye halinsa mai kyau waye harshensa mai kyau waye lafazinsa mai kyau sai su ji an zage ka an cuce ka an tsine ma sai su ji ka ce musu assalamu alaikum sai ku yi haƙuri ku kwantar da hankali ba komai ba ku gane ba ne simtan su gaskiya fa mai wannan harshen ya fi alamar yana da gaskiya to idan dai mutane irin wannan ne ashe ba ka da buƙatar in an tsokane ka kace bari ka rama rama wannan Daukar kanka ne daga matsayin mai hankali ka da kanka daidai da waɗancan da ba su da hankali sai ce to inda yin irin wannan ne ai mu ma mun iya fu shikenan sai mutane su ce la kaga suna faɗa ba za su ce wani ne akan gaskiya ba mun fahimci abu yau domin su mutane ba gaskiyar suka sani ba duk so ake a zauna a saurari mai gaskiyar nan ya gaya wa mutane to idan mai gaskiyar bai yi haƙuri ya bi mutane a hankali har suka fahimci gaskiyar nan ba to hakika in ya bi su suka yi faɗa, to shine ya hasarar tallan gaskiyar nan da yake Allah madauki kyauta to abin da suka saba yi kenan su waɗancan mutane sai su ɗauki su hana mutane su tada rikici su ce kada a saurari alkur'ani a wabbauba da hayaniya shi shine raf'ul aswati ba tare da tsari ba wato ɗaukaka sauti a ta hayaniya wai ta zannauna su ta kiɗa suna waka wa abuna suna wasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta mutane alqur'ani sai a ce a kira mawaki sai zo ya sa waka a inda ake karatu saboda me wai dan mutane kasu ji alqur'ani saboda sun san in mutane suka ji alqur'ani nan za su ji kai maganar nan gaskiya ce su kuma wannan shine ba sa so saboda matsayin da suke da shi a cikin mutane a cikin al'umma da kuma amfani da suke samu na duniya kada ya gushe a rasa shi kun ga ashe wannan rikicin marar hujja ne yace idza au annan an sallallahu alaihi wa sallam yatahayya'u lid-da'wa in sun ga annabi sallallahu alaihi yana kintsawa zai fara da'awa zai fara kiran mutane aw au ra'awhu yusalli ko suka ganshi yana sallah wa quran mutane da yawa sun musulunta a sauraren annabi sallallahu alaihi yana karanta alqur'ani a sallah hmm. larabawa Allah madauki ya hore musu ah, wannan harkar zance mun tattauna a baya akan wannan ko yau mutane ne masu da hankali akan iya tsara zance duk mutum da iya tsara zance yanzu zai sihirce su yau shi sa annabi sallallahu alaihi cewa inna min al-bayani da sihr lalle daga cikin bayani akwai sihiri ma'ana akwai bayanin da in aka yi maka shi sai ka ji kaman an maka sihiri to haka nan in dai har zaka saurari alkur'ani duk kafirci mai kafirci ba zai ce ba daɗi ba ba zai ce wai jerin zancen ba daɗin ji ba ba kuma zai ce in yana fahimta ya ce wannan abubuwan gaskiya ba su dace da hankali ko ba su dace da zamani ba sai idan magana ce ta girman kai don haka ashe kenan su waɗanda ba sa so abu alƙur'ani sun fi ƙoƙari su ta da hayaniya don kar a ji shi domin in an ji shi za a yarda da shi mun fahimci wannan dabara yawwa dabara ce kuma marar fa'ida marar kaiwa ga gaci qala ta'ala Allah madauki cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u bi hadha waɗanda suka kafurta suna cewa kar ku saurari wannan alƙur'ani ku rabu da shi wani gaufihi ku tawargi a cikin lokacin da ake yi ku tawasa kuna waka mm. la'allakum taglibun don kwace nasara me kuka fahimta a wannan kalmar la'allakum taglibun shi mutumin da ba gaskiya ne shi ba da'iman babban abin da ke gabansa shine waye ya ci galaba ko waye wa aka kayar sai mm. ku mai qur'ani ba zancen wa aka kayar ne a gabanka ba shi sa da ma ba a ɗauki munazara tattauna wannan ka ce wancan shi ma ya ce da masu karkacewa daga hanyar suna a ɗauke ta a matsayin usuli na harkar da'awa ba babban abin da ke kan annabi wajibinsa da kuma duk warafatul anbiya'i masu gadin annaba su ne malamai shi ne fa bayanin nan kawai kai ka ɗauki bayanin ka gaya mutane su mutanen su ji bayanin su fahimce shi to ka gama aikinka ba magana ce a ce yau na yi nasara na yi rinjaye ni ne na kada mai kaza da kaza ba ni ne kada kafirai kaza ko kuma wani dan bid'a ne ake tattaunawa da shi na kada shi wannan duk baya cikin abin da ya kamata mai da'awa ya zama manufa ce gare shi domin su ne suke damuwa da a ce wane ya yi rinjaye wane ne ya kada wane in an kada kai wa aka kayar kai din nan dan adam aka kayar da kai saboda rauninka wajen fahimtar qur'ani ko sunna ba qur'ani ko sunna aka kayar ba mun fahimci abu a shi kenan ba ba shi da wani muhimmanci a ce an kada mutum ko ba a kada mutum ba shi yasa ka da hankali kan bayani shi sakon ya isa zuwa ga ukulun mutane su idrakin su kai ga cewa sun fahimci abinda Allah yake so da kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun ah, hatta inna an-nabiyya kai sai da ya zama cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yatamakkan min tilawati alqur'ani alaihim fi majami'ihim wa nawadihim illa fi a as-sanati al-khamisati min an-nubuwah la Kuma illa Allah kuma ya ce saboda wato tsananin wannan ƙoƙari da mutane suke wajen su hana mutane su fahimci Alƙur'ani su saurare shi sai da ya zama cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai samu ikon karanta alqur'ani a matattarar mutane da mazauninsu duriyar da suke zama su tattauna abubuwa a zo suna zaune ya zo ya karanta musu alqur'ani su saurara su domin a farkon lamari fa qur'ani kawai ke karanta Da karanta suratul fussilat saboda su masu idraki ne masu fahimta ne a larabci yaran su ne ake magana da shi da suna jin qur'ani kawai sun gama jin hujjar ba ilimi ne yanzu sai an yi aikin tafsiri sai an yi aikin bayani sai an kawo maganar malamai duka ba haka ba suna jin qur'ani kawai sakon ya ishe su to sai da ya zama cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan wasannin da waɗannan mutane suke da su hana su yi ta ihu su yi ta hayaniya duk inda suka ganshi sai a bi shi a yi ta ihu ana hayaniya don kada mutane su ji shi sai da ya taɓa karanta wa mutane alƙur'ani a mazauninsu inda suke hira a ce ya zo ya tsaya kansu ya karanta musu alƙur'ani ba bai samu ikon haka ba sai da ya shekara biyar a matsayin annabi tukuna sannan ya fara wannan ma'ana shekara ɗaya biyu uku hudu duk haƙuri yake ba iya zuwa gunsu ya je gaya musu sai a shekara ta biyar ya samu ikon har ya tsaya gabansu har ya karanta alƙur'ani a da ke ka kaga me yake yi hmm? yana koma kan marhalar da makaranta a baya wacce da'awa addu'a sirriya da'awa wata sirri ya kai wannan ziyara ya nuna masa muhimmancin qur'ani ai musulunci ya zo daina kaza ya bauta wa Allah ya kaza kuma saboda aikin na hakuri ne in ko baka dau wannan hakuri ba so kake yanzu a yau din nan ka faɗa wai a yau kowa ya imani kuma gobe a ce nasara gaba ɗaya misali a ce birnin kudu kake karantarwa a ce wai ya za a yau shekara ta nawa ina wa'azi a ce har yanzu mutane ba su ba to kai a matsayin ka nawa annabi nuhu shekara nawa shekara dubu fa babu hamsin kullum yana tare da mutanen ya gaya musu kaza ya gaya musu kaza a kulla musu sharri a jefe shi a yi wane ne duk ba a yarda da shi kuma ga ujizo fa yana tare da su wannan tana kai ga la ujiza fahimtar ma ba irin ta magabata ba ce hmm? duk bayanin ka duk fasahar ka ba za ka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma shekara 23 yana karantar da addini ba maganar shekara kaɗan ba ce sai ka ce a ai don mai yau wata shi da ba a karatun nan a ce duk unguwannin ba wanda ya fahimci wannan zancen to me aka yi ka ci gaba da wannan kai abin da za zaka samu lada a kai shine wannan faɗar da za ka yi ka faɗa cikin sauki cikin kwanciyar hankali sakon ya isa kan mutane shi ka gama aikinka an gama shigar maka da ladanka a can kuma me kake so ba lada ba amma in kan in ya zama cewa so kake mutane su ji cewa ai wane ne ya rinjaye wane ne malami wane ne ya fi fahimta sunna to in wannan ce a zuciyarka to kuma shikenan sai ka rasa wancan lada mun gane Allah kuma daukaki kyauta to mu samu wurin tsayawa yake cewa a sai bayan shekara biyar ko yace wa zalika aidan shi ma wannan din an tariqil mufaja'a sai dai musu wato tabazata ba dai ya kintsa abin a matsayin suna sane da cewa yau zai zo ya karanta ba ita ma a shekara ta biyar din fa mun fahimci zancen ba wai ma'anar yana zaune ya hango su ya ce gani nan bari zo karanta muku alkur'ani sai dai ba zato sun tsammanin ya haƙura kwata-kwata sai kawai ya zo wurin da an saki jiki kila ana cin abinci ko ana tattaunawa kamar ya zo wucewa kamar wuce su kawai zai ba zama zai a ba ba tsayawa zai ba sai kawai ta ga ya tsaya yana karanta musu alkur'ani sai da haka fa aka fara jin alkur'anin a karan farko sannan sai ke cewa duna an yash'uru bi qasdihi ba tare da sun ji sun fahimci manufarsa ta cewa zai karanta musu alkur'ani ba qabla bidayati tilawa kafin ya fara karantawa sai dai kawai su ji faji'atan ya fara karantawa hmm. su kuma dama in dai za a saurara to shikenan za a bi hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana abu yace wa kana an-nadr ibn al-harith akwai wani ana ce masa an-nadr ibn al-harith ahad shayatin quraish dai daga cikin manyan shedanin quraishawa a wancan lokaci qad qadima al-hirata ya je wani gari ana ce masa al-hira ba haira bane hira da kasara gari ne mashhuri hmm. a wa ta'allama biha ahadith muluk al Fursi. ya je garin hira a kasar farisa iran ya taurari maganganun mutanen iran a lokacin nan faris wa a hadisi rustum da kuma maganganun irin na rustum rustum ɗaya daga cikin manyan sarakunansu hmm. a wasu sandiyar shi ma ɗaya daga cikin manyan mutane a cikinsu fakana iza jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da ya dawo maka sai ya zama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna majalisan a wani wuri littazkiri billahi dan ya tunatar da mutane game da Allah wa tahziri min niqmatihi ya tsoratar da mutane daga azabar Allah a khalafahu an-nabr sai an-nabr sai ya bayan annabi ya tafi shine khalafahu misali a ce a wannan majalisa annabi sallallahu alaihi ya zo ya fadakar da mutane akan alkur'ani da dokokin Allah da kaza da kaza a bi Allah ya gama wa'azinsa ya karanta mutane alkur'ani sai ya tashi ya tafi to sai annazar bin al-haris sai ya zo gurin da ya zauna shi ma wannan majalisar sai ya zauna gun mutane me yake ce musu khalafahu an-nadr wa yaqulu sai ya rika cewa ana wallahi ya ma'ashara quraish shi ya ku qurayshawa wallahi ni dinnan ahsanu hadithan minhu na fi shi iya wazanci ma'ana yafi annabi sallallahu alaihi wasallam iya tsara zance da magana hmm. thumma hum an muluki faris sannan sai ta ba su labarin maganganun sarakunan eh, farisawa eh, faris wa ruskun wasan biyar ko waɗannan da muka ambata sun mai kulu bayan ya gaya musu waɗannan maganganu sai kuma ya ce bi ma za muhammadun ahsanu hadisan binne? sai ya gama ya shiru cikin sai ya ga cewa bai burge su ba sai ya tambaye su ce to in wannan zancen ne da na yi da mai muhammadu ya fi ni ma'ana gaji in dai zance ne ni ma nayi to sai ya kasancewar ya ga kamar abun bai shiga sosai ba yawwa <laughs> sai ce da me yafi ni zance ko kuma ya ce ah shi ma yayi ni ma nayi ku ku kwatanta wane ne yafi iya zance ku ga wannan shedana ce da dabara ce da kokarin wato kawar da sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin an ibn Abbas daga wata a wata riwayar ta abdullahi dan Abbas annan nadra cewa shi wannan annadar bin haris din kana qad ishtara qainatan ya taba sayar wata baiwa mai kida aikin ta kawai ta yi kida a rawa ta rika rawa a gaban manyan mutane ana shan giya din nan san da wannan al'adar tsohuwa ce ma yanzu aka saba ba a kira mace tana shubuhin tsirara ana shan giya ita kuma tana rawa a gaban su an daɗe ana wannan kafin zuwa musulunci a jahiliya to ya yi wannan fakana la ya bi ahadin yuridul islam ku duba tsayawa akan manufa wai bai in je har ya ji wani mutum yana son musulunci daga ya ji wani ya kusa musulunta sai an ce a wata unguwa akwai wani fa ana jin shi ma fa zai bi annabi muhammadin nan fa yana jin labari yace illan talaqa bihi ila qainatihi sai dauke shi ya kai shi gun wannan matar hmm, mai waka fa yaqulu sai yace at'imihi ba shi abinci wasihi ki bashi giya hmm, wa ganni sannan ki yi masa waka sai kai shi gun wannan mata sai ba shi abinci ya koshi ba shi giya ya sha ya koshi kuma ki tsaya ki masa rawa da waka hadha hmm. khairun mimma yad'uka ilayhi muhammad wannan yafi abin da muhammad yake kiran ka zuwa gare shi ku duba asaddu an sabilillah da karfin zuciya hmm? har a ce in ka ji labari sai ka yi tattaki ka tafi unguwa kaza domin ka hana mutum sauraron addini waɗannan mutanen masu irin wannan halin a kowanne zamani akwai ilinsu yau a kowane zamani akwai wasu mutane da ba sa so kawai hankalinsu baya kwanciya a ce an bar mutane suna bin gaskiya su wannan shine abin da ya dame su kuma ba dama ba yadda za ka yi da su hmm, har sai da Allah maɗauki ya shirya da su ko kuma aka neme su aka rasa in duniya su ta ƙare Allah maɗauki kyauta ya ce wa fihi nazala ƙaunuhu dangane da wannan mutumin ne Allah maɗauki ya saukar da cewa wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillah daga mutane akwai wanda yake sayan wargin zance wato zance mara tsari wanda yake na wasa ne na wargi shine shine malamai suka fassara shi da cewa ana nufin kada kade da waƙoƙi yana cikin dalilai da malamai suke amfani da su akan haramcin sauraron music ita wannan aya din da kuma sababin nuzulinta domin yin wannan ya yi ne lidilla an sabilillah domin wato ya ɓadda mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ita asalin dama waka kowace iri shi yasa ga layin su ɗaya da giya haka ne ko ba su ba, music duk mutumin da ya saba sauraren music ya zauna kawai shi daɗi yake ji ya saurari music tana da wani sikiri nata in dai har kai da akwai wanda za ga yana wucewa yana ji ana yi bai fahimci me ake ba ma an ka tsaya za ka fahimci me ake yi to za ta shiga zuciyarka sai kuma ka ji ka saba da sauraronta kuma har mutum ya saba kamar yadda zai zama mudminil khamri haka zai zama mudminil muziqa me mudmin mudmin shine wanda ya saba da sha ya kasa bari to haka nan ita ma tana da irin nata a wannan hali din haka mutum tun kafin abu ya masa nisa irin wannan ya kokari ya rabu da shi sauraron ba bashi da kyau abu ne da zai sa masa maye ya sa masa tunani marar kyau kuma ya raba shi da sauraron alkur'ani ka kaddara lokacin da ka bata ka saurari wani abu din nan inda zama kai kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hmm? wanda eh, abdullahi dan mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu duk mutum babu mutumin da zai faɗi wannan magana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai face mala'iku sun zo suna kokowa suna rige wane ne zai dauka kai wa Allah a cikin su to kaga mutumin da zai zauna a ce <coughs> wannan yake faɗa ya fi masa da a ce yana sauraron irin waɗancan maganganu da na farko su shagaltar da shi su hana shi sauraron alheri ballanta nama a ce ya zauna <coughs> ya karanta alkur'anin Allah subhanahu wa ta'ala yana tadabburi yana fahimtarsa sa to sai mu saurara anan insha Allah darasi na gaba sai mu tashi kan al-istihadat an gama da kawo shubuhohi <clears throat> da kokarin kauda mutane daga sauraron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu ji kuma magana akan muwajaha domin ai har yanzu ba mu ji an taba jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ko an taba wani ko an dake shi har yanzu ba a kai ga wannan batuna har yanzu zance ne na ana jin ba a son fa a saurari maganar nan tasa shi kuma ya dage sai an ji yana yawo yana faɗa to za mu zo mu ji kuma nan gaba a darasin na gaba me suka wani mataki suka ɗauka a makka a wancan lokaci allah maɗauki ya sa mu dace allah taimake mu akan duk aikin alherin da muka sa a gaba ya kuma amfanar da mu da wannan karatu mun manta tun a farko karatun nan ba ma lissafa adadin darussan ko balle mu ce yau darasi na kaza yau darasi na kaza hmm. amma dai alhamdulillah akwai masu bin littafin ana bi ana fahimta kuma ana dan ta'alikin abin da za a yi hmm. wannan shine karatu to Allah ya amfanar da mu hmm. da'iman na fi sha'awar a ce mutane suna fahimtar abin da ake karanta musu galibi darasi na sira an fi bar shi ga malamin da ya ko mai karantarwar ya gabatar da shi yadda yake so kamar lakta kamar wa'azi amma ni na fi sha'awar tsari na karatu yadda kalma kalma kowa zai fahimci mai ake yi la'alla zai taimaka ma mai karantarwa a cikinku ya samu abin da zai karantar shi ma ga wasu domin sauraron wa'azi ka bi kai za a ziga a wannan lokaci a zaburar da kai ka yadda da abin da ake so bayan nan kai kuma ba za ka iya ɗaukar sakon zuwa gun wani ba amma in ya zama karatu ne ga littafi to an fi mai da hankali kan wannan ina fata Allah maɗauki amfani da mu dangane da kiran da 'yan uwa suka yi ta yi da roƙo akan maganar tafsiri <clears throat> insha Allah za mu fara tafsiri rana ce amma a masallacin bakin titi insha Allah ko sai zama insha Allah mun raba abu can da abin da ake nan da abin da ake kuma dai wanda ba a sa musu ba a yi haƙuri ba lalle ne ko ina ba tun da ma ga manyan malamai ga 'yan uwa kowa da kokarin da yake babban abu shine Allah maɗauki haɗa zukatan mu mai wannan addini hidima kuma Allah ya sa mu dace ya zama abin da yake shine gaskiya shine abin da za a faɗa kuma imamin ikon bin da kuma aiki da abin muke faɗa insha Allah a masallacin bakin titi magariba zuwa isha'i yau ba asuba ba hmm, tunda asuba dama muna nan ko yau insha Allah tsakanin magariba da isha zai zama darasin tafsiri bi ibnillah hmm. in an masallacin bakin titi an na total ko yau to Allah ya samu dashi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in